radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin na rana na yau Lahadi. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin nan namu koma noma. Daga shi kuwa sai mu rufe shirin namu da shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Amma kafin nan ga shirin ko tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 24 ga watan yulin shekara ta 2022 wanda ya daidai da 25 ga watan zalhijjin shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ku san cewa shekaru 29 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan yulin shekara ta 1993 sojin isra'ila suka fara kai wasu hare-hare ta sama da ƙasa akan kudancin ƙasar labanan da nufin murkushe ƙungiyar hezbollah wadda ta ɗauki makamai kuma tana nuna turjiya ga mamayar sojojin yahudawa a kudancin kasar a waɗannan hare-hare dai an kashe fararen hula 128 an kuma raunata wasu kimanin 500 sannan kuma wasu kimanin 400 sun ƙaurace wa gidajensu har ila yau an lalata wurare masu muhimmanci a kasar ta labanan sai dai duk da haka ƙungiyar hezbollah ta ci gaba da yakar yahudawa har sai da ta sami nasarar korarsu daga kudancin kasar labanan a shekara ta 2000 da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 128 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan yuli na shekara ta 1894 aka fara gwabza yake tsakanin china da japan bayan da sojin kasar japan suka fara kai hari akan gabar ruwan kasar china a lokacin japan tana son ta mamaye wasu tsibirai na ƙasar china da kuma yankin koriya akan haka ta yi amfani da makamai waɗanda suka fi na china wajen ƙaddamar da harin duk da cewa dai china ta mayar da martani kuma sun kwabza yaƙi da japan a lokacin amma japan ta yi nasara akan kasar china wannan ya baiwa ƙasar japan damar kwace iko da koriya da kuma wasu tsibirai na ƙasar china amma daga bisani japan da china sun mai yarjejeniya akan bayar da 'yanci ga koriya a matsayin ƙasa mai cin gishin kanta amma a ƙarƙashin kulawar ƙasar japan yakin china da japan da shine babban musabbabin barkewar yaƙi tsakanin japan da rasha sakamakon harba makamai da japan ta yi akan wasu tsirbai na sojojin rasha waɗanda suke jibge a cikin kasar china a lokacin da japan take kai hare-hare a cikin kasar.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a gyara zama da a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. gwamnatin kasar mali ta tabbatar da cewa 'yan ta'adda sun kai hari kan barikin kati iran tana fitar da kayakin lantarki da injina zuwa kasar rasha ƙungiyar taliban ta ce gazawar gwamnatin kasar ba abin fata ne ga kowa ba yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin sojoji a kasar mali ta tabbatar da cewa 'yan ta'adda sun kai hare-hare kan barikin kati barikin soje mafi girma a kasar a ranar juma'a da ta gabata shafin yanar gizo na africa news ya nakalto wani bayani wanda gwamnatin sojojin ta fitar inda take cewa 'yan ta'adda sun kai hare-hare kan barikin kati amma sojoji sun mai da martani kuma sun sami nasarar kashe 'yan ta'adda bakwai a yayin da suka kama wasu takwas da ransu labarin ya kara da cewa sojojin kasar sun kama wani a kusa da inda aka kai harin dauke da bindiga cike da harsasai sannan wani kuma yana ɗauke da katunan shaida na mutane da dama tare da shi in ji sheikh kulebale wani mazaunin garin kati tun shekara ta 2012 ne dai gwamnatin kasar mali take yakar 'yan ta'adda wanda suke kokarin kifar da gwamnatin ƙasar don aiwatar da abin da suke kira daular musulunci ministan sadarwa da fasahar sadarwa na kasar iran ya ce iran tana fitar da fasahan sadarwa da kuma kayayyaki da kamfanonin ilimi masu zaman kansu suke samarwa a kasar zuwa kasar rasha kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto isa zarefur ministan fasahar sadarwa na kasar iran yana faɗar haka a ziyarar da ya kai a ƙasar rasha a ranar alhamis da ta gabata labarin ya kara da cewa isa zarefur yana faɗar haka ne a shafinsa na yanar gizo a jiya asabar ya kuma kara da cewa a karon farko wani kamfanin ƙirƙiro kayayyakin sadarwa ta zamani ya kulla yarjejeniya da gwamnatin ƙasar rasha kan yada ilimi da ya gano da kuma shigo da kayakin da yake kerawa zuwa ƙasar ta rasha zarefur ya kara da cewa kamfanonin ƙasar iran na sadarwa na zamani sun kulle yarjejeniya har guda hudu da wasu kamfanonin ƙasar rasha wanda ya ba su damar faɗaɗa ayyukansu zuwa ƙasar ta rasha da kuma yankin eurasia da wannan kuma in ji ministan kasuwar iran ta buɗe a wa'annan yankuna. sojojin haramci kasar isra'ila sun kashe akalla falasɗinawa biyu a yankin yamma da kogin jordan sannan wasu goma sha tara kuma suka ji raunuka sanadiyar farmakin da sojojin yahudawan suka kai masu a garuruwan jenin da kuma nablus na yankin yamma da kogin jordan a yau lahadi kamfanin dillacin labaran ma'an na falasɗinawa a yankin ya bayyana cewa abu subh dan shekara 29 da kuma muhammad al-aziz dan shekara 22 a duniya ne sun yi shahada a asibitin rafadiya da ke nablus a safiyar yau ladi sanadiyar harbi da harsasai wanda sojojin yahudawan isra'ila suka yi musu? labarin ya kara da cewa wasu falasina goma sha tara ne suke jinya a asibitin bayan fafatawa da suka yi da sojojin yahudawan wanda suka shigo wa'annan yankuna labarin ya karanta cewa sojojin yahudawan sun tura wasu sojoji dauke da bindigogi da ake harbawa daga nesa daga kuma kan gine-gine don kashe ɗaiɗaikun Falasɗinawa a garin na nablus da kuma anguwar rasa al'ain na garin nablus sai dai duk tare da makaman da suke da su falastinawan sun tilasta sojojin mamayan janyewa daga wannan yankuna yahudan isra'ila kimanin dubu ɗari shida ne suke zaune a yankuna biyu da talatin a yankin yammata kogin jordan tun bayan yakin shekara tara da da sittin bakwai. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wani jami'in gwamnatin taliban ta kasar afghanistan ya bayyana cewa gazawar gwamnatin kasar ba abin fata ne ga kowa ba tashar talabijin ta kasar china cgtn ta nakalto abdulkahar balkhi kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar afghanistan yana faɗar haka a jiya asabar ya kuma ƙara da cewa lokaci ya yi wanda kasashen duniya za su amincewa gwamnatin taliban ta gudanar da harkokin kasar kamar yadda kowace kasa take da wannan 'yancin a duniya balkhi ya kara da cewa yanzu kimanin shekaru 43 kenan kasar afghanistan take da baibaye cikin takunkuman tattalin arziki na kasashen duniya wanda ya jefa mutanen kasar cikin walalu da dama a cikin watan agustan shekara ta 2021 ne da kungiyar taliban ta sake komawa kan madafun iko a ƙasa ta afghanistan bayan da amurka ta fidda sojojinta a cikin yamutsi da kuma gaggawa daga kasar taliban dai ta kafa a gwamnatin rikon ƙwarya a cikin watan satumban da ya gabata amma rashin kuɗi sanadiyar takunkuman kasashen waje a kan ƙasar ya hana ta daidaita ƙasar tunda a halin yanzu hatta wasu ma'aikatan gwamnati ba sa karɓar albashinsu saboda ƙarancin kuɗaɗe a bankunan ƙasar babu gwamnatin wata ƙasa ko guda a duniya wacce ta amince da gwamnatin taliban ta ƙasar afghanistan a fagen wasanni kuma ministan wasanni na najeriya sunday dare ya bayyana cewa yana da imani kan cewa 'yan wasan motsa jiki na tare ta najeriya wato tim najeriya za su taka rawar a zo a gani a gasannin commonwealth 2022 wanda za a gudanar a birnin birmingham na kasar birtaniya daga mako mai zuwa jaridar leadership ta najeriya ta nakalto sunday dare yana fadar haka a wata liyafa wacce jakadiyar kasar birtaniya a abuja ta shirya wa 'yan wasan motsa jikin na najeriya wa'anda za su halarci gasar a jawabin da ya gabatar a wurin ministan ya ce wasu daga cikin 'yan wasan ba su daɗe da dawowa daga wasu wasannin motsa jiki wanda aka gudanar a biranen ege da oregon na ƙasar amurka ba a yayin da wasu kuma ba su daɗe da dawowa daga mauritius inda aka gudanar da wasannin motsa jiki na manyan mutane na nahiyar afirka ba a nashi ɓangaren habu gumel shugaban kwamitin olympic na kasar najeriya wa ya buƙaci 'yan wasan da su zama jakadun ƙasar ta najeriya na kirki a ƙasar birtaniya kada su yi duk wani abin da zai ɓata sunan ƙasar a can masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. labaran duniya ke naka saurara yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba wato shirin na mu koma noma tare da mushtaba adam mu koma noma sauraro barkan sake saduwa da ku a cikin wannan foto wata shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne a kan wata yarjejeniya da aka kulla a birnin istanbul na kasar turkiya kan yadda za a rika fitar da alkama kasar ukraine zuwa kasuwannin duniya yarjejeniyar da ta hada bangarori hudu da suka hada ukraine da rasha da kuma ƙasar turki mai masaukin baƙi sannan da majalisar ɗinkin duniya to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a ranar juma'ar da ta gabata an kulla yarjejeniya biyu da ta hada kasashen rasha da ukraine da suke yaƙi da juna sannan kuma a ɗaya gefen da kasashen turkiya da kuma majalisar ɗinkin duniya masu sa ido da kula da yarjejeniyar ministocin tsaro na kasashen biyu masu yaƙi da juna ne suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar ɗaya bayan ɗaya ba tare da sun ga juna ba balle a zama sun zauna a kan teburi ɗaya ko yin musafaha da junansu kuma babban da majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da turkiya ne suka shiga tsakani bayan rattaba hannun babban da majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa abin da ya faru wani ci gaba ne gagarumi na diflomasiya kuma za a iya ɗora gini a kansa wajen kawo ƙarshen yaƙi wanda yake a matsayin rikici mafi hatsari a fagen siyasar ƙasa da ƙasa da duniya take fuskanta yanzu a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar ƙasar ta ukraine za ta iya fitar da abincin da take nomawa ta hanyar tekun black sea zuwa kasuwannin duniya bayan ya bi ta ruwan phosphorus na ƙasar turkiya masu bin diddigin abin da yake faruwa a ƙasar ta ukraine sun fara bayyana kyakkyawan su na cewa wannan ne da aka kulla a ranar juma'a a ƙasar turkiya za ta iya zama wani ɗan bane na kawo ƙarshen matsalar abinci da hauhawar farashinsa a kasuwannin duniya tun watanni shida da suka gabata ne dai rasha ta shelanta yaƙi a kan ƙasar ukraine wanda ya zama musabbabin rikici a kasuwar abinci ta duniya baya ga makamashi kasashen yammacin turai tare da amurka sun rika zargi da tuhumar rasha da haddasa matsalar abinci a duniya zargin da rashin take yin watsi da shi tana mai ɗora wa amurka da ƙawayenta na turai alhakin abin da yake faruwa yarjejeniyar dai ta juma'a ta kunshi cewa jiragen ruwan ukraine za su fito da kayan abinci su ratsa tekun black sea ba tare da rasha ta kai musu hari ko farmaki ba sannan kuma za a rika bincikensu domin tabbatar da cewa babu makamai a cikinsu ƙasashen biyu rasha da ukraine ne a sahun farko dai wajen samar da kayan abinci a duniya da suka kunshi alkama da wasu nau'o'i na hatsi sannan kuma da man girki to daga cikin tashoshin jiragen ruwan da kayan abincin na ƙasar ukraine za su fito da akwai tashar jirgin ruwan nan ta odessa wacce take cike da nakiyar da aka dasa daga nan sai jiragen ruwan su ratsa ta tekun black sea sai su shiga ruwan phosphorus na ƙasar turkiya inda za su tsaya bincike su kakaf sannan a ba su damar su nufi ƙasashen duniya idan aka tabbatar da cewa abinda suke ɗauke da shi kan abinci ne kadai wani jami'in ƙasar ukraine ya bayyana cewa daga asabar ɗinnan ne dai alkamar za ta fara fita kuma kowane wata yawan alkamar da ukraine za su rika kaiwa kasuwannin duniya za su kai tan miliyan biyar dama dai tun gabanin barkewar yaƙi wannan ne adadin alkamar da ƙasar ta ukraine take fitarwa zuwa kasuwannin duniya har ila yau yarjejeniyar ta kunshi cewa za a aiwatar da shirin na fitar da alkamar da sauran kayan abinci na ƙasar ukraine a tsawon kwanaki 120 sannan kuma za a iya sabunta yarjejeniyar duniya dai ta yi mara balale da wannan yarjejeniya saboda halin da aka shiga na hauhawar farashin kayan abinci baya ga majalisar ɗinkin duniya ta bakin babban magatakardarta tarayyar turai ma ta nuna matukar farin cikinta da yarjejeniyar ta da yin kira da gaggauta fara aiki da ita ministan harkokin wajen tarayyar turai Jose borrell ya rubuta a shafinsa na twitter cewa yarjejeniyar ta istanbul wani ci gaba ne mai kyau ko muna yin kira da aiwatar da ita cikin gaggawa shi ma firaministan kasar Kanada justin trudeau cewa manyan kasashen duniya bakwai mafi girman tattalin arziki za su rika sanya idanu a kan yarjejeniyar da yadda za a rika aiwatar da ita to kasashe da dama waɗanda suke samun kayan abinci daga ukraine sun yi maraba da wannan yarjejeniya fata shi ne ta ɗore kuma a samu sauƙin hauhawar farashin abinci a duniya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 Shirinmu na gaba kuma na ƙarshe shine shirin na na kiɗe iraniya Iraniyawa ai saurayi lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin yana cin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. To a yau shirin namu ya gato muku Muhammad Mutamadini domin ji irin waƙar da ya tazar mana. Masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita tafi daɗi ga fili ga mai doki. ma saurare duka duka iya abin da ya sauwa kenan a cikin shirin gan lokaci na raran mu sai a tarbe mu a shiri na gaba da mun jin mu dauke su za a dan shirye shirye amma kafin nan a madadin tahir amin da ya kasance labaran duniya ana gaitar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. thank you